اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم amma duk da haka lalle mu muna cewa baka kunna misla hada kuma ya gabata mun faɗi misalin wannan fada wal lalle saba kuskure da kuma sabawa ba a yin shiru daga gare su bal tu tubayyan lalle ana yin bayani gwargwadon yadda hali ya hukunta gane ku ah. duk da cewa an ce kada a soki kada a ringa sukan sai ibn hajar da su imamu nawawi da su imamu suyudi da irin su a wannan imamu shaukani da ire-irensu duk da an ce ka a soke su to kurakuran da suka yi za a yi shiru ne a kan shi an gane kurakuran da suka yi dinnan dole ne a yi bayani ga mutane a nuna musu lallai sun yi kuskure amma kuma wannan kuskuren baya zubar da mutuncinsu an gane wani ku za a yi raddin kuskure amma kuma a tsare musu mutuncinsu eh, gwargwadon yadda hukuncin hali da kuma hukuncin matsayi ke hukuntawa ma haza fa inna tarahuma ala ahli al-bid'ah jaiz wato duk da haka lalle neman rahama ga ma'abota bidiya ya halarta dan bidiya in ya rasu ka iya cewa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mai sai dai idan bidi'an ya sa ya kafirta idan bidi'an ya sa ya yi ridda shine ba za ka ce Allah ya gafarta mishi ba ba dawo fi da'iratul islam matakar sun dawoma cikin da'ira ta musulunci za ka iya cewa Allah ya gafarta masa wala dalila alal man babu dalili na hani وقد أثنى العلماء على Hajar حجر والنووي to hakika malamai sun yi yabo ga ibn hajar da imam nawawi an gane malamai ba su dauke su yan bid'a ba malamai sun dauke su wato ahli sunna wanda suka yi kuskure wa kitabayyin malamai sun yabo ga ibn hajar da nawawi da littattafan su guda biyu al-fataw wa sharh muslim fatawul bari da sharh muslim Suna daga cikin littattafai abun lura a wajen ahlus sunna malaman suna na duniya sun amshi nan littattafai sun rungume su atamadu aqwalahum al-musiba kuma sun dogara da maganganunsu wanda suka dace da gaskiya suna da yawa sosai abin suka dace da gaskiya ne. kuma suka nisanci kurakuransu suka nisanci kurakuransu an gane wannan shi ne ka'idan da ya kamata mu ringa amfani da shi idan malami ya yi kuskure a yi bayanin kuskuren a tsare mai mutuncinsa an gane wannan ku musamman an ga malami ne mai son sunna mai kuma nisantar bid'a na bayan to ai dole in ba yi bayani ba sai a bi shi eh, in dai babban malami ya yi kuskure malamin sunna sai aka yi shiru ana ganin aka bayyana akwai matsala sai kuma mutane su ɗauka kuskuren daidai ne sai a bi a yi bayanin kuskuren amma a kare mai mutunci shi an gane? yawwa bismillahir rahmanir rahim fal mujahada mahmuda fal mujahada al mahmuda la tahsul illa bil ilm wato kokari abin yabo baya tabbata sai da ilimi an gane ba a kiran mutum mai kokari kokari wanda za a yaba sai ya zamanto akan ilimi wal ilmu la yanfa'u illa bit taqwa shi kuma ilimi ba shi da amfani sai da tsoron Allah Sheikh Saleh Al-Usaimin fi kitabi Sheikh Saleh Al-Usaimin ya faɗa a littafin shi Al-Qayyim Kitabul Ilm wala shakka anna al-insana kullama zada ilman yace babu shakka lalle mutum duk sanda ya ƙara ilimi to zai ƙara sanin Allah kuma zai ƙara rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma zai rarrabe tsakanin abubuwa masu cutarwa da abubuwa masu amfani haka nan yana shiga cikin za abinda Allah ke bude wa mutum na fahimta domin lallai tsoron Allah sababi ne na ƙarfin fahimta in mutum na da tsoron Allah Allah yakan bude mai hanyoyi na fahimta quwwatil fahmi yahsul biha ziyarar al sannan karfin fahimta ƙarin ilimi yana tabbata da shi innaka tara tara rajulain yahfazani ayatin min kitabillah to lalle kai zaka ga mutane biyu suna haddace ayoyi biyu daga littafin Allah zaka ga ɗaya daga cikin su zai samu dama ya iya fitar da hukunce hukunce guda uku ne kawai a gane ɗaya daga cikin su sai ga kawai hukunce-hukunce guda uku zai iya fitarwa wato istibadinsa zai iya istibadin abubuwa guda uku ne a cikin aya ɗin wastadiyu al'akhar aksar min zalik shi kuma wani zai iya fitar da matsaloli fiye da haka sai ga wani ya fitar da goma wani talatin ma akan abin da kai ka iya fitar da uku ne kawai gurgudan abin da Allah ya bashi na fahimta taqwa sababu li ziyarar fahm shi takawa sababi ne na ƙarin fahimta yana shiga cikin wannan ƙarfin firasa Allah ya kan ba wani firasa da zauni yana hasashe daga hasashen nan ya tabbata a gani za ga wani yayi wani irin fashin baki ko sai ga fashin bakin da ya yi daidai da abin da ya faɗa a gani wannan zai faɗi wani abu kai kace ya san gaibi ba wai ya san gaibi ne. Allah ta'ala ne ya bashi kaifin ainihin wannan firasa din yumayyizu biha anna Allah yutil muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas Allah yakan ba mai tsoron Allah firasa wanda zai iya tamyizi da shi ya iya bambancewa tsakanin mutane ya zama daban tsakanin mutane wa mujarrad ma yara al-insan ya'rifu annahu kadhib da zaran ya ga mutum sai gane wani makaryaci ne ba ya san gari bane ba yanayin yadda ya gan shi sai gane cewa lalle wani shi ne ko lalle wanda mai gaskiya ne kowa da mai da'a ne kowa da fajiri ne hatta innahu rubbama yahkumu ala ala shakhs kai wani lokaci ma da yawa yakan yi hukunci ga wani mutum lam yu'ashiru alhali bai yi mu'amala da shi ba lam ya'rif anhu shay'a bai san komai game da shi ba zai kaga yayi hukunci Ba ga hukuncin nan ya tabbata saboda sababin abin da Allah ya bashi na firasa a gare ko wani hadisi duk da malamai sun tattauna kan ingancin sa shine hadisin ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron firasa na mumini domin lalle yana kallo ne da hasken Allah idan mumini ya yi firasa to da wuya wannan firasa bai tabbata ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الناهية الأخرى ta wani bangare daban kuma yankin lana an nufassir al-faqara al-ula min hadha al-hadith shin zai yiwu gare mu mu fassara faqara na farko daga wannan hadisi Musulmi da fusuq cewa zagin musulmi fasikanci ne al-fisq al-mazkur bil lab al-thalith bil aya as-sabiqa wato fasikanci da aka ambata a cikin lafazi na ayan da ya gabata lafzul thalith a cikin lafazi na uku a cikin ayan da ya gabata cewa wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun wa'annan su ne fasikai al-jawab kal yakun fiskan aidan muradifan lil kufr eh me ake nufi da wannan fasikun din ana nufin fasikun ne wanda ya fita musulunci fiskun akbar ko ana nufin fiskun dole fisk jawabi anna haza qad yakunu fisqan muradifan lil kufr lalle wannan yakan zama to fisk wanda yayi daidai yayi kankankan da kafirci allazi huwa bi ma'anal khuruj an al wanda yake da ma'anan fita daga addini ya al fisk muradifan lil kufr kuma yakan zama to wannan fisk din yayi daidai da ainihin kufur allazi la ya'ni al-khuruj an al wanda baya nufin fita daga addini akwai akwai fisk wanda baya nufin fita daga addini ma tarjumanul qur'an kawai yana nufin abinda tarjumanul qur'an ya faɗa shi Abdullahi bin Abbas cewa innahu kufrun duna kufr cewa lalle shi kufur ne duna kufur an gane ai shi kufur ne wanda baya fitar da mutum daga addini fiskun ne duna fisk an gane wannan ku to wannan tafsila din tafsiri ne wanda malamai na sunna suke yi akan shi Now, wahazal hadisu yu akidu annal kufura kad yakunu bi hazal ma'ana. Shi wannan hadisi yakan yi karfafa cewa nan dai kufur yakan kasance da wannan ma'ana da ke maza. Eh saboda me? Ya'anna Allah azza wa jalla zakara fil Qur'ani karim. Domin lalle Allah ta'ala ya ambata cikin Qur'ani mai girma aya al-ma'rufa. A cikin aya sananna da take cewa wa yadai fatani min al-mu'minina fatatali. Wato idan bangarori guda biyu daga cikin mu'minai suna yatsan junansu ana iya samun rashin cituwa an gane gan mumine guda biyu mutanen kirki kaga sun samu rashin cituwa suna faɗa tsakanin juna to suna yi fa da huma. ku yi sulhu tsakanin idan ɗaya ta zalunci ɗaya, idan ɗaya ta yi a kan ɗaya, ko ɗaya ta yi zalunci kan ɗaya. tabghi to ku yaƙi wannan wanda ta yi zalunci ta tafiya ila amrillah hatta koma zuwa ga al'amarin Allah ku yaƙi wannan da ta yi zalunci har sai ta koma zuwa ga al'amarin Allah an gane wannan ko kaga ai ga mu'mine guda biyu sun yaƙi juna kowa ya san cewa idan za a yaƙi juna dole a cikin yaƙi sai an zubar da ciki. to to ya hukunci wanda suka mutu a cikin wannan hali mu'mine guda biyu sun yaƙi junansu dole ne ana yaƙi sai an mutu an gane wannan to ya hukunci wanda suka mutu cikin wannan hali alhari ga hadisi hadisin Abu Bakar al-Ansari radiyallahu anhu idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar ila ya rasulullah hadha al qatil fama balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi innahu kana harisan ala qatl sahibihi an gano wannan idan musulmai biyu suka gwamza suka kwama da takubansu falƙatil da mai kisa wal maqtul da wanda aka kashe sana cikin wuta an gane ku da mai kisa da wanda aka kashe sana cikin wuta ila ka ce ya rasulullah ya manzo Allah hazal qatil wannan shine mai kisa fa ma balul maqtul menene laifin wanda aka kashe ala sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi lalle shi ya kasance yana kwaɗayin kashe ɗan uwansa a gani shi ma wance wanda aka shi ɗin da ya samu dama shi ba da zai yi da zai kashe ɗan uwansa ne abu duk su biyu suna cikin wuta kun lura duk ɓangarori guda biyu suna cikin mai suna cikin wuta a nan wajen kaga an ce musulmi biyu sun gwamza duk suna wuta wannan ayin kuma ya ce wa in ta'ifata ne min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan bangare daga cikin mu'minai suna yakan junan su ku suru A gani, dama an gana yakan juna kuma suna mu'minai a ce suna mu'minai kuma suna yakan juna dama zai yiwu sai Allah ya nuna zai yi zai duk bangarori guda biyu suna yaki kowa ya dauka yana kan gaskiya ne kowa da kyakkyawan manufa kowa da ishtihadi yi wannan yakin yaƙi wanda kowa ya yi akan tawili A gani, idan mutane suka yi yaƙi akan tawili to ko da sun yi kuskure to ba a sanya su daga cikin kafirai ko a sanya su daga cikin fasikai ko abin da ya kama da wannan an gane wannan aiki na'am ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية domin Allah ta'ala ya ambata ya ambaci bangare wanda suka yi zalunci allati tuqatilu al-firqa al-mulika wanda suke yakan bangare wanda masu gaskiya muminai wanda suke yakan bangare masu gaskiya muminai walam ya hukum alal bagiya bil kubur kuma duk da haka bai yi hukunci ga wanda suka yi zalunci da kafirci ba yanzu yakin da aka tsakanin aliyu da muawiya dukkan su gaba daya wato kowar bangare an yaki juna ko an zubar da jini malamai ba su san fasarar ayan ba sai da yakin ya faru lokacin da Allah ya saukar da ayan malamai da yawa ba a san mai ayan ke rufi ba sai da aka yaki tsakanin mu'awiya da Aliyu an gane mai ayar take nufi to ana iya samun mutane biyu duk suna da gaskiya mutane biyu duk na kirki ne su samu rashin fahimta kuma kowanne yana yakan ɗan uwan shi ne akan ya ɗauka ɗan uwan shi yi kuskure shi ne daidai an gane wannan ko to Allah kuma ya san cewa ɗaya daga cikin yi yayi ijtihadi ya dace ɗaya daga cikin su yayi ya yi kuskure ana kiran wannan yaki akan tawili shi yaki akan tawili masu yakin gaba ɗaya babu wanda yake da mummunan manufa dukan su gaba ɗaya suna da kyakkyawan manufa amma zai iya yiwa wani ya fahimci abin amurɗe wani ya fahimci abin daidai kuma ne kaga yakin mu'awiya da aliyu shine kyakkyawan misali na yaki akan tawili ko wanda ya laɓe da wani abu wanda wannan laɓewan hakin zuciyarsa haka abin yake shi sa malamai su ce abin da ya faru tsakanin yakin in ma mu ɗauka wani ya yi tawili ya yi daidai kamar Ali bin Abi Talib ya yi tawili ya yi daidai shi Muawiya ya yi tawili ya yi kuskure amma kuskuren za a gafarta saboda ya yayi an gani to kaga wannan aya ta nuna mana ashe haka zai yi dan wani zai iya tunani ya za a ya ce mutane biyu suna yaki da juna kuma ce kowanne daga cikin sana da kyakkyawan manufa zai iya yiwuwa an gani to fahimta ne ya zo a murde akan al'amarin kaga wancan hadisin kuma idan taqal ne bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmai biyu sun gwamza ta takubban su da mai kisa da wanda aka shi suna cikin wuta a gani kaga wannan ya nuna duk bangarori guda biyu yan wuta ne Shin wannan ayin ya nuna mana za a iya samun duk bangarori guda biyu yan aljanna ne duka mutanen kirki an gane ku yawwa kaga wancan hadisin yaki akan san rai kenan shi kuma wannan aya yaƙi wanda aka yi shakar tawili eh na'am ma annal hadisi ya qul duk da cewa hadisi yana cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya kansa bi kufur idan fa qitaluhu ya kansa kufur ne a gari in ka yaƙi musulmi dan uwanka kufur ne to wace da kufur kufurun akbar yace a ya kansa kufurun ne dole kufur ba kufur bane mai fitarwa daga addini na'am idan fitalu kufurun duna kufur eh in haka ne kuwa ya tsansa kufurun ne duna kufur kama qala ibn abbas fi tafsir kamar yadda abdullahi ibn abbas ya faɗa game da fassarar ayan da ya gabata alaikum salam yawan tattauna wannan matsalar na tsakanin yakin muawiya da shi a dutse ne bude wata kofa ba ta wanda da duk ganin abin da ya in baka tattauna ba in shi za su tattauna yi cewa yawan tattaunawa kan magana yaƙin mu'awiya da aliyu ba zai bude koma ba to in kai shuru kace ba za ka yi magana ba in shiya za su yi magana da kuma za su sa mutane cikin wani rudu dole ne ka fito ka faɗi mawkifin ahli sunna kan al'amarin ko in ka ce to ai in aka faɗa ana bude kofa ne to ai kofa ya riga ya bude da su in shi'a suna kokarin su nuna wannan yaƙin Ali bin Abi Talib shine daidai Muawiya kafiri ne kuma suna kawo shubha wanda in ba warware shi ba illa ne sosai ga musulunci da musulmi an gane ku kuma yana daga cikin hanyar da ake gane ahalus sunna daga khawarij ahalus sunna daga ikhwanul muslimin ahalus sunna daga sururiya ahalus sunna daga hizbut tahrir ahli sunna daga hin tanzimul ka'ida ana ganewa ne wajen fassara ma wannan aya tukuna wajen fassara wa mallam ya hukum bi ma anzalallah tun ana za gane wannan basalafe ne ko khariji basalafe ne ko ɗan ikwan basalafe ne ko ɗan sururiya basalafe ne ko ɗan hizbut tarih basalafe ne ko ɗan tanzimul ka'ida basalafe ne ko ɗan kudubiya wayannan da na faɗa duk kungiyoyi da na faɗa din nan ba sa yin tafsilat wajen wa mallam ya hukum suna fassara shi kawai dari duk wanda wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya sauka ba kafiri ne sai cewa suna fassara shi da kufurun kukhrijun min al-zilla kafirci mai fitarwa daga addini in ka ji mutum yana fassara shi sauraron shi da kyau in ka ji yayi tafsili to ka fara dandana cewa kana ganin alaman kira tare amma ya ce ma wajen fassara ya ce ba wani tafsir kawai wannan mandin siga ne na umum ya zo ala umumihi ne duk wanda ya hukunci bi gairi ma anzalallah kafiri ne ya fita musulunci an gane wannan ko to ka san wannan ya wato wannan ya fara sunsunan fahimta na khawarij an gane wannan amma su ahli sunna suna yin tafsilan idan yayi hukunci bi gairi ma anzalallah ya halarta to wannan kafara kufran kufran duna kufur an gane ko kuma ya ɗauka cewa hukunci bi gairi ma anzalallah daidai yake da da hukuncin Allah ko ya ɗauka hukunci bi gairi ma anzalallah ya fi hukuncin Allah hukuncin da ba na Allah ba ya fi na Allah yace tsarin demokradiyya ya fi tsarin musulunci adalci kaga wannan kufrun akbar ko tsarin demokradiyya daidai yake da tsari na musulunci kufrun akbar ko tsarin demokradiyya shine adalci ko tsarin musulunci ya riga ya zama to all model ya tsufa na na jahiliya na demokradiya ne daidai ko na communism ne daidai ko na kaza ko na gurgudu ba ko na kaza to wannan kaga ya fita musulunci amma in ya dauka tsarin musulunci shine daidai amma kuma yana bin wancan tsarin yace wannan tsari kuskure ne wannan kufurin ne juna kufur. to wayannan tafsila din suna da muhimmanci da zarar ka ji malami na tafsiri ka kasa kunne a nan wajen a wajen fassara za ka gane inda ya dosa na wata gani na'am mujmal usul ahli sunna wal jamaa bismillahir rahmanir rahim na shidda al aqal sarih muwafiqun lin naqal sahih hankali wanda yake garau al aqal sarih hankali garau wanda bai da matsala yana dacewa da nassi ingantacce hankalinka in garau yake ya kamata ana kawo nassin qur'ani ko ana kawo nassi na hadisi ingantacce nan take hankalinka ya yi muwafaka da nassin idan an kawo nassin qur'ani ko hadisi manzo Allah ingantacce sai hankalinka yana tantama akan shi to anan wanne zamu tuhuma hankalin ko nassin hankalin za mu ɗauka hankalinka ya samu rauni ne hankalinka ya samu matsala ne amma nassi yana nan yadda yake an gano wannan ko hankali al al'aƙalu sarih hankali wanda yake garau yana dacewa da nasbi ingantacce ba sa yin karo maganar da wasu ke cewa wai shari'a sabanin hankali ba gaskiya ba ne shari'a bai taɓa saba ma hankali ba an gani shari'a baya zuwa da abin da ya karo da hankali sai dai shari'a ya zo da abin da hankali zai yi mamaki a kai an gane ko kaga annabi a wannan maryam alaihi salam lokacin da mala'ika ya zo cewa za ta samu ɗa ai kaga wannan ba wai yi karo da hankali bane a ce mace ta samu ɗa ba tare da miji ba bai karo da hankali ba in ka ɗauki umumin maganar Allah cewa inna Laha, ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko ne akan komai ko kaga wannan aya ya nuna mana ba abin da Allah ba zai iya ba amma idan Allah ya ce mace za ta samu ɗa ba miji sai dai a yi mamaki ba wai a ce sun yi karo ba sun samu maryam ta ce an na ya kunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya yaya za a yi samu da alhali na miji bai shafe ni ba karuwa ba ce al kuna inda al-balagiyin bi ta'ajjub wannan istifam tana mamaki ne kaga ita matar annabi ibrahim ya wailata a alidu ana ajuzu wa haza ba ali sheka? inna haza la shay'un ajib kaga ita ma wannan istifham ne da ta'ajjub eh ba sai ba zai yiwu ba kawai mamaki suka yi akan al'amarin shari'a baya zuwa da abin da ya karo da sai dai abin da hankali zai yi mamaki akan shi an gano wannan ko ko kuma a tunanin kun taba ganin wani abu wanda hankali ya yi gaba shari'a ta yi yamma za ku iya kawo mana misali wane ne zai iya kawo misali abin da hankali ya yi gaba shari'a ta yi yamma na'am shafa kan hufi da ya karo da hankali ba alin cewa ya lauka na dinu bin ra'ayi da ce addini san rai ne lakana asalul khuf aula bil min a'lahu da kasan ya fi dacewa a shafa fiye da sama da addini da a ce addini san rai ne to ba san rai bane yanzu idan aka ce a shafi sama menene ya karo da hankali a ciki shi abin da ake kira saba ma hankali shi ne ishtima'u diddai aljamu bainan nakidai a mutum ya ce da makaryaci da mai gaskiya da ƙarya da gaskiya da ɗaya ne wani shi kira karo da hankali magana ne wanda wannan kishiyan wannan ne to shine ma'ana shi ne ake cewa karo da hankali amma faɗin abu cewa don Allah ya ce ka shafi hufi ai Allah ne mai shari'a ne shi ne kuma ya zo da magana shafa kan hufi kuma ya ce a shafa a shafi sama wani karo ne. na kuda hadisin kuda bai karo da hankali ba hadisin kuda ai magana ne na likitanci yau idan likitoci suka yi bayani cewa sun yi bincike sun je lab an yi test an yi experiment an yi arrival zuwa ga conclusion cewa lalle din nan ba fuffuke na dama magani ne na hagu cuta ne in ya fada cikin na hagu a nitsar da shi ana samun waraka aka binci aka ya tabbata ku A aka shehu a shehu a shehu ne to da wannan bai yi karo da hankali ba ai magana ya kare ai dama magana manzala ya riga ya yi bayani cewa dama ko da in ya fada ga yadda abin yake nan a gane ko likitoci sun faɗa ko ba su faɗa ba ya kamata mu miƙa wuya ne gare shi mun tabbatar da likitocin su suka yi kuskure a da na zan lokacin da likitoci suke cewa wai a rage ba yaro nonon uwa za ku yi tuna da lokacin suna kwaɗai sarwa a rage ba da madara wai sun da wai madara ya fi tasiri ga yaro biyar da nonon uwa amma daga bayan su da kansu zaga zaga shi ko ina yanzu ana liƙawa wani lokacin za ka iyakacin binciken ka a matsayin ka na mutum sai ka yi bincike takaitacce daga bayan sai ya zo ya bayyana kai ne mai kuskure shari'a tana na yadda ta zo da shi za a iya samun sai ga wani dakta ya ce kada a amfani da kaza wani kuma ya ce ma abin yana da a kwarai da gaske su ma suna da mazahir su ma likitoci suna da mazahir suka samu kuskure a cikin ishtihadin su wani lokaci su ma ishtihadi ne kamar wannan magana ku a kwarai da gaske na'am ya fasa ma eh wannan ya karo da hankali dan an ce an fasa wa mala'ika ido me ya karo da hankali a ciki annabi Musa mutum ne ya karba sannan kuma mala'ikan ya zo ne a siga na mutum ba ya zo a siga na mala'ika ba ne a lokacin mala'ikan ya zo ne a mutum ya zo ya samu annabi Musa ba ya ce Allah ya turo ne dauke kan dauka marai kamar kawai kana ɗaki ko sai ga mutum ya shigo ɗakin kai cewa wai Allah ya turo shi ya cire marai an sai da ka kai ari a nan musa ya kalli wannan mutumin ɗan mutum ne zo zai cire mishi rai shi a nan musa ya naushe shi a fuska ya sami shi kayan ido an gane wannan ko su dama malamai sun yi bayani aljani ko mala'ika inda suka zo kan siga suka canza halitta to suna da hukuncin wannan halittar ne in aljani ya zama cikin in kasa rai zai iya mutuwa Kunga wannan sahabi wanda ya je wajen ina kan hadisi ne na na Imam Ahmad na Musnad ko in ba na manta ba wani sahabi wanda ya je karatu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je karatu wajen manzo Allah an gama karatun ya koma gida yana komawa gida sai gama tashi a waje da ya ganta a waje sai hankali shi ya tashi abinka da balarabe bai ci shi kawai nan take ya ɗauki takobi ya dubbari matan shi mai gida dakata dakata mai gida dakata mai gida shiga cikin gida ka gama ya faru yana shiga gidansa ya duba kan gado sai ga maciji ya fasa kai sai gane dalilin da ya sa matar ta fito a gane nan tashi kawai sai shi ma saboda haushi ya za a yi maciji ya zo ya fitan bai da mata ya dauki takobi ya faru macijin yana sarar macijin an ce an ba sani ba da shi da macijin ya riga mutuwa kaga macijin jinnu ne macijin ya mutu amma kaga jinnu ne ya koma ya tuya ya koma ne maciji kuma da ya sare sai ya mutu to saboda haka tunda dai mala'ika ya zo kan sigar dan adam to duk abin da ya shafi dan adam zai shafi mala'ika in an naushe shi zai iya jin zafi kamar yadda dan adam ke jin zafi to shine abin da ya faru sai sa malaman sunna sun yi ittifaki hadisi in ba malamin sunna zai za a fauna hadisi hadisi ne sahihi ibn kuzaima ya fitar da fikihun hadisin yayi wani bayani kayyin dangane da hadisin an gani ko malamai na tauhidi suna sanya shi daga cikin aqida ta ahlus sunna ba za ka cika ba salafi ba sai ka yi imani da hadisi eh. shakkenan masu shari'a ta zo da abin da hankali shi shari'a na zuwa da abin mamaki kan amma kaji an ce Shi ne abu ya zo da kishiyar juna za ci al-ijtima'u bainal bainal ko al ma shine sabanin hankali hankali ka taɓa ɗaukan wannan abu ka ce wane yana gabar yana kuma yamma shi kadai dole ya zama tutun ma yana gabas ko yana yamma wannan shi ne ma'ana sun yi karo an gane wannan ko a ce baka wane musulmi ne kuma wane kafiri ne shi kadai zaka ce ƙarya ne dole ma ya zama to musulmi ko ya zama kafiri sai dai in in wani kayan amfani da balaga ne kace musulmi ne kafiri ne musulmi ne saboda yayi biyayya ga Allah kafiri ne ya kafirce wa dagutu sai ka yin wannan tawilin amma kana nufin yayi imani da Allah kuma ya kafirce wa Allah sannan ya shiga aljanna ba zai yi ba a man kana mu'minin kaman kana fasika la sawun ko na'am wala yata'aradu min ma abadan wato kadai guda biyu nassun kadai wa aqalu kadai la yata'aradan hmm. an gane ku annasu kadai wa aqalu kadai la yata'aradani abadan hankali wanda yake yanke lafiya lau dafi wanda yake yanke ba sa karo har abada wa inda tawaffum at-ta'arud yuqaddamu yau idan ana tunanin karo ba ana ganin kamar an yi an yi aljami ya gagara a iya fahimtar mu Mai kokarin jami'i ya gagara to yanzu ya za yi sai a gabatar da mai hankali ko nasi to anan ake gane kuma wane ne ba muta zile wai ahli sunna eh shi da zarar nasi yayi karo da hankali in mutum ba muta zile ne zai karkata ya rinjaye da hankali in ko mutum ba salafi ne zai rinjaye da nasi da irin wayannan ya kamata mu ga fahimta da zarar an yi karo wani ya ce ko a hankali ma kai ka san wannan ba zai yi ba saka hankali ma ya karyata wannan hadisin to kana jin mutum yana yana fifita hankali akan nansi to ka san wannan akalani ne mu'tazili ne shi mutumin wanda yake fifita nansi akan hankali to ka san wannan salafi ne shi an gane wannan ko qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kace in na bace na bace ne saboda na fi son raina in kuma na samu shari'a fa bima yuhi ilayya rabbi na samu shiriya saboda abin da ubangiji na yi min wahayi ba da san rai ba a gani ana samun shiriya ne bai ce a bayani ta zaitu fa bil akali ba in na samu shiriya to da hankali ne hankali ke shirya da ni kaza kaza da sunan tsara da abin da ubangiji na yi min wahayi ne na'am idan fadin kalmar cewa shari'a sabana fadin kalmar kuskure ne na na mutazilanci cewa sari shari'a sabanin hanka a ah, su ɗan kaza su zilawa su a sha'ira su ne suke da wannan fahimta su kuma zila su suna ganin idan nasi ya zo ya karo da hankali kawai hankali za su ɗauka idza ta'arada al-ma'qul wal mansus qaddimna al idan hankali ya zo ya karo da nasi muna gabatar da hankali ismi yanzu ki to yanzu auren matan zuba auren yayin zuba ai kana so kama shi ka kace to auren matan a hankace ya halatta ai shi maganar auren kirista Allah ya ce ya shi ne shi Allah shi da kanshi yake bace kan baka tambi dalili Allah ya san kafirai ne kuma Abdullahi bin Mas'ud yake akwai kafirin Abdullahi bin Umar kai akwai kafirin kamar mutumin da zai ce Allah uku ne shi yace shi gaskiya ba zai iya auren Kirista ba aka ce amma haramun ne ce shi bai ce haramun bane amma akwai kafiri akwai mushriki kamar wanda kamar wanda ya ce Allah uku ne wanda an ce ma in ka ce ma Allah na da da ta kajin samawat ya tafaddar da minhu ba balle ka ce kuma Allah ka ce kuma annabi Isa Allah ne sama sama bai sama zai a lokacin <laughs> na ba gani da har shari'a ta ce ka aurin mace Kirista ai an gama duk ka tambaye shi to sun Qur'ani ne ce aura to yaya a hankalinka kaga wallahi da hadisi ne wanda yake da yi da hadisi ne da kaji yanzu kai sai wani ya ce hadisan nan bai yarda da su ba duk hadisin da ya a wurin kirista ƙarya ne wallahi ce bai da hadisin ba zai amfani da kwakwalwa ne za a fashe zama ƙur'ani ne ya fassara ba yadda zai da ƙur'ani in ya ƙarya ta mu kafirta shi an gano wannan tun ka duba wannan matar da zaka sami da ita ka hada da ruwanka da ruwanta ya hadu ku sami yaro a hankalce yaya a hada ainihin datti da mai, mai mai mai mai tsarki wala ina baka zaka iya mutawa a hankalce ka ce yanzu kaga uwa wanda uwa ta fi muhimmanci ka zabi arniya ka zo ka zaɓa maka kanka arniya kama yaranka adalci cikin sauki kowa zai gamsu gaskiya baka ma yaranka adalci baka ɗauko arniya ki bai zagin Allah kullum kuma ka kawo ta ɗakin ka zagi Allah ya hukunci mutumin da zai kawo mace mai zagin Allah ɗakin shi kullum ta zagi Allah sannan kuma ya ciyar da ita ya shayar da ita kuma ta haifar ya sadu da ita ta haifar mai yaro kuma ko kaga shari'a ya ce ka yi haka din shari'a ya baka dama ka aure kirista halal ne an gane to dan an ce ka ciyan kan dan an ce ka ciyan kan shi waya, shi kuma ayan da shi ma kanshi shi ayan da ce ka auri kirista shine ayan da yace ka ciyan kan kirista din na ba ta gane wannan wurin da aka yi sabani ba cin ba ba yi sabani kan cin yankan kirista ba an yi sabani ne kan wato bikin su idan sun baka abincin za ka ci shi aka yi sabani to shi kuma akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai irin Abu Darda a cikin tabi'ai akwai irin su Makul akwai Makul akwai wasu daga cikin tabi'ai tabi'in kamar Ibn Abdul Hakam ne kowaye daga cikin Malikiya akwai da yawa wanda sun halarta za ka iya cin abin da kirista ya baka na irin shi in kirista ya baka abincin kirista za ka ci akwai masu ra'ayin a gari abu kuma wanda suke ganin ba za a ci ba amma cewa ba za a ci ba tunda asali Allah ya halarta mana yankansu a gani to kai ke bukatar ka kawo dalili kai mai cewa ba za a ci ba malam abdullahi bai zo ran asabar ba bai zo ranar dan juma mun yi karatu mun tattauna wannan abin sosai haka ne ko karatun bukari karatun buhari ne ko fasul kitab mun tattauna shi sosai eh, cewa baya halatta ya je gidan ya ce zai je sun kawo mai da ya karba amma ya je gidan yana neman abincin kirismeti to kuskure ne a gani mun tattauna Malam duk irin wannan duk wannan kwakwalwan duk wannan abun kalam ne tunda dai shari'a tunda kaga kaga sahabi shin sahabi bai san an yi don murna bane kuma ya yace a ci akwai sahabbai wajen guda hudu ba akan matsalan sahabbai wajen guda hudu da suka halatta shin da aka yi don idi sahabbai guda hudu kai ka duba wata magana ma aliyu bin abi talib fa kan abin da ya shafi wannan wannan neuros din da ake cewa nan biki ne na kafirai na mujusawa aka tambaye shi idan suna yin wannan biki na na neuros din nan sai suka baka abinci ka ci sai in kayan marmari ne ka amsa amma in yanka ne ka amsa hmm. to yanzu aliyu ya duba abin a matsayin kana sai san murna ne ka amsa in kayan marmari ne ka amsa amma in yanka ne ka amsa eh, eh za iya ce yawa su majusawa tun da dai yanka ne su kafirai ne su suna bautan abu nan ne kai tsaye ba a yarda a ci yankansu ba amma sun baka kayan marmari ko sun baka mineral ka amsa wayannan ba mafi ahalin kitab ne su ina kuma ina ahalin kitab ne kamar irin masu cewa ne idan kake ko cola ka ke da yahudawa to in ka sai paradol ba paracetamol da wasu abubuwa wanda su Yahudawa ke yi irin magunguna wanda kake siya da yawa wanda su mafi yawa ma kafin masu masu siyan magani yanzu fi yawa yawa da kuma kayan sawa da kuma jirgin sama da kake shiga a gani to irin wannan yin amfani da kwakwalwa ne ba nan si ba ne a kan shi yanzu ana yi ne kan sabanin shari'a yanzu sahabi sahabin da yake ya halatta abu darda bai san wala ulbara'u ba shi wannan yanzu ya fi abu darda sanin wala ulbara kaga hadarin abu hayi jahilci eh wala ulbara'u bari ga makul yace Allah ya ce mu ci abincin ahlul kitab ya san abin da suke faɗa bai da wala ba tabi'i ne shi makul yace Allah ya ce mu ci abincin ahlul kitab amma kuma ya fi mu sanin abin da suke faɗa na kafirci yanzu ka tambaye shi me zai faɗa kan mahul kuma ya ce shi salafi ne shi salafi yana fahimtar addini ne da kwakwalwan kanshi ko da nasi da nasi shi za ka cikin za ka fahimci ƙwar'ani da hadisi ka fahimta da kwakwalwan ka fahimta da fahimtar magabata yauwa in ka ce ai ai bai san wala wa kamar kana babban magana ne sahabbai da kake zargi wanda suke da wannan fahimta din an gani yanzu mai zaka ce kan aliyu bin abi talib ya shiga cikin coci ya ci abinci yana da walawa warfara a satin da ya wuce mun kawo wannan magana da coci sosai zo na ya ci abinci mai zaka ce kan wannan abdullahi bin abbas zaka tambaye shi kan sallah a coci ya ce za a iya yi hadisin bukhari shi ko mai zaka ce kan abdullahi bin abbas yana da walawa warbara su a tauna magana eh wani lokaci ba sa tauna magana kuma jahilci yake dawo mutane yasa da karatu ake kishin addini ba a kishin addini da caji to su irin wayannan da caji suke zo su kishin addini kafin kai caji karanta ka gani ka kashi a rubuce in kwakwalwa ne duk muna da shi muka ajiye muka muke neman ilimi ko dukkan mu gaba ɗaya muna da kwakwalwa muka ajiye kwakwalwa muke neman ilimi da kwakwalwa ne ake yi sai mu ajiye jahilci mu koma neman mu daina neman ilimi mu ta aiki da kwakwalwa Tumatsalar gini. To matsalar kenan abin da ya kamata ka yi ka ce malamai sun yi saɓani kan cin abincin Kirsimeti ga hujjan kowa amma ni ga wanda na zaɓa. Ni gaskiya ni ba zan iya cin abincin Kirsimeti ba. Ni ba zan ce ni kuma na haka masu zan ci. kowa ya kawo hujjan shi tunda dai dukkan mu gaba ɗaya akwai salaf a tare da mu sai mu juna uzuri kowanne daga ciki zai faɗi abin da ya dogara kuma ya rinjaye da dalilan da ya gashi ya fi mai ba tare da mun bi biliyantar da juna ba to wani zai yi zafi ne duk wanda ya ci a ci abincin kirismeti. to yana ma goyi ma kiristoci ne wanda ya ci a ci abincin kirismeti bai da wala wal bara to ka faɗi wannan sahabban da suka ce a ci da tabi'ai da wasu daga cikin malamai na mazahib duk ka fitar da su daga musulunci ko ka nuna su fasikai ne ba su da wala'ul bara saboda ya hirce ka da kuma irin hamasar ka ko ya zilla. na shi taimake mu na'am na'am sai eh to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai jana'iza nan nan kusa da mu akwai layin mata nan ko kuma malam bello malam bello malam bello na yake